Tits Africa. Ah. Yeah, ka sani yayi. Kuka ji batuna ya jima to yau bala'i ya zo. Hausa Nation Team Kudi style sai har sai kan zo. Wai kariya na ya end. Dubara go the floor they take kam ka bend. ka ci bawo shout out to my homeboys na the zongo ina feeling cool rough them say I raise the bar bongo na bar boys sun yi hot rap banda sara an ka try ka yi kara ban magana da yawa rapu na ke yin komi yaron ka sha ruwa da yawa kai kwana ka yi boli ni ne number one ku faɗi gaske ku bar toli ka yi kan ta lafiya forgetting that you still be kobi eh, the flow ni ya type set eh, tamale wani mabuka su tsaya wata flop set guy ka kuta yaro yi shiru ka ban kuwa kaman kusa Come on, tusa One wanga freestyle Daddy come kaman meat bar adidas three lines Casa muka dog nike Car battle Bring mic flow no shape b side Don't no tape c side ball no tape play life play life ebi amedu no bon coma. o oh, try i uko koma i dey think paa cos i've got the head maduonya beat ah but you take the bed alusa. process oniye masiyama mu metiye hausa nation kin kusis mu ye Para da iyawa maki nan na kira na rapun ga daɗi kamar miyan gujen mana na zo na te ka ci baka ba matanka kuti ta te ina gura kamar doki tashi ka wanki ku ba shi kamar jonki ruwan stars nan da yawa ni no na jera ku yi batun si ronaldo ku bar batun nema mai bolin kwance manka na waje na kare zani in wasa ne anyi ntire sam clef wei mo lọwọ naanị obi a na naanị abịrawa ụyọ kila ayi abịra ha udidi sade bụ na ba geto boys ta wuya ka zan wani buga akawa laira ama ụyọ mebe banti fere me baba na ku kuje ku yi wasa jaliri kama je ka sha mamma ni ne miji rap ne mata sata kudi zo ka maka